المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى kulli من صار على منواله ila يوم الدين وبعد ‘Yan uwa masu girma, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau ita ce rana ta bakwai ta fara tafsirinmu kuma Allah da ikonsa goma ga watan Ramadan yau. kuma ranar 27 daidai ga watan yuni ko kuma june shekara ta 2015 kai tsaye da yake yau karatun ba zai yi tsayi ba saboda kun ji an ga an sanar da mu za mu je masallacin nasar saboda taro na bude tafsiri da za a fara shi ma a can a yau wanda wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske don shi ke nuna haɗin kan al'umma su haɗu kan aiki na alkhairi أقول تلات إيرة تاري الله ساكا مكر الخير في قلوم وانا كي كاون تاري دا بكي تو داكا ألغا بتمالا كارنتو منا آية دزا متاشي آية أربع اندفين اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وجل ta'ala ya ce arsalna ila umamin min qablika lalle mun aiko da manzanni zuwa ga al'umomi gabaninka ya rasulullah ma'ana akwai waɗanda aka aiko su kafin kai ka zo mun aiko da manzanni zuwa ga umam فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون muka kama su da tsanani da cututtuka la'allahun tsammani ko za su kaskantar da kai ga Allah idan sun ga azaba ta azaba wahala ta wahala ko za su yi tawago domin shi mutum a ɗabi'arsa in ya sha wahala ana sa rai ya saduda to amma su saboda kafircin su azabar ta azaba sai suka ƙara taurin kai suka ƙara girman kai Allahu akbar falawla idh ja'ahum ba'asna tadarra'u Allah ya ce to me yasa lokacin da azabar mu ta zo gare su ba su kaskantar da kai ba walakin qasad qulubuhum sai zakatun suka bushe suka taurare suka kangare shedan kuma ya kawata musu ayyukansu ma'ana aikin banza suna masa gani mai kyau ne an gane ko shine shedan ya kawata musu ma kanu ya amalun abinda suka kasance suna aikatawa aya ta gaba فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون wannan ita ce aya mai lamba 44 kuma a wannan sura mai lamba 6 ma a lokacin da a yayin da a lotan da a zamanin da nasu suka yi biris don kalmar nasu anan ba wai sun mance ba ne inda mantuwa ne suna da uzuri ai ma'ana sun sani suka kau da kai wai suka bada ma fuskar su ainihin ƙasa saboda ka suka yi biris da abin da aka yi musu wa'azi Allah to haka ne shikenan fatahana alaihim abwaba kulli shi sai muka ba su komai ashe kenan idan mutum ya ga yana sabo yana samun duniya baja-baja ya kuka da kai ka duba Allah ce falon ma na su lokacin da suka yi watsi da wa'azin haka ne fatahna alaihim abuwa ba joy kulle shi lafiya aka ba su arziki aka ba su sarauta aka ba su sai mai kuma to are za ku mutu ina rabbaka labil mirsal wannan shine hausawa ke cewa mai talala mai kamar saki talala mai kamar saki misali idan kana da jaki yanzu sai ka samu igiya doguwar igiya tsawon tafiyar ta kilomita biyu sai ka daura jakin kana nan a zaune ka rike jakin sai ka sake shafi. saboda tsawon igiyar sai ce ah I'm free amma duk lokacin da ya kare ya kare maleji sai ka ce da gida to ta lalake kamar an saki mutum shine sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun istidraji da suka yi watsi sai Allah ce to shikenan barin ba ku duniya ashe kada ka roƙu da a cewa ne yana da kamfanin giya kuma he's doing well kamar da ke cewa well well well it's not well kaga mutum yana rigima da Allah kuma Allah ya bashi sai mu ce Qur'ani ya gaya mana irinsu da suka manci Allah sai muka bude musu dan duniya bata isa ba kawai an gane ko shi kenan daga nan akhadnahum baghtatan sai muka cafke su baghtatan katsahan ma'anan katsahan ba tare da tsammani ba fa idahum mublisun sai ga su a daburce mublis ai ai sunan rahmatullah sun ɗaya daga rahmar ubangiji suka samu kansu a daburce a ɗimauce masu ɗebe ƙauna daga rahamar ubangiji a shi kenan samun duniya ba adireshi ba ne allah ya yarda da kai samun abin duniya ba garanti ba ne allah na son ka kuma don ba ka da abin duniya baya nufin kuma allah baya son ka ba nan take ba wai an danne magodari kai ba nan take ba lamarin allah ya samu dace aya ta gaba فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا سي سأكا كتئ أكا ينكي هرساشي نمتاني الظالم دان كلمة دابر duk inda kake juyawa akai foundation ɗinka Allah ta'ala sai kawo da shi an gane ko sai Allah ta'ala ya katse musu bayan su ya gama da su tunda an gama da su to sai Allah ya ba mu kanshi da kanshi ya ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin al'alamin mai halitta karka fassara alamin da talikai kuskure za ka ji ana cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai hada khata saboda bahaushe in yace talikai yana nufin yan adam ne kawai bahaushe in yace talikai yana nufin yan adam ne kawai amma ita kuma alamin ba yan adam kawai take nufi ba kullu ma sai wallah min alalamin dabbobi suna cikin alamin kifaye a takaice duk abin da yake ba Allah ba to idan ka fassara bil adl ubangijin talikai gaskiya ayar ko kuma kalmar ka zalunce ta ka takura ta kun san me yasa ce haka saboda bahaushe in yace talikai yana nufin dan adam dan yakan ce adamu kakan talikai ashe muna da karina lafziya hausawiya mantuka sarra kuma kai ka annabi adam ya ba kakan shanu ba ba kuma kakan raƙuma ba ne to saboda bahaushe ya ce kakan talikai to dole ka talikai mutane kawai ke nufi saboda ai lugha ce ai alisha ka zalik sai ka ce rabbil alamin ubangijin halitta saboda ya encompassing all other created entities ya da kowa da kowa aya ci gaba malam قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم إلى آخر الآية الكريمة قل قيامس يا رسول الله أرأيتم كبان لا بري كجايا من إن أخذ الله صنعكم إذا جننا كجي الله يقواتي جي قادي كن يا مباكا جي الله يقواتي وأبصاركم إن الله يقواتي جننكم قايدا نباكا جي إن الله يقواتي وختم على قلوبكم Allah ya buga rufi a zukatanku ba ka iya gane komai in Allah ya maka haka ba ni labari man ilahun a tekun bi wani Allah kuke da shi da zai kawo muku babu to da ya kara wannan sai ce unzur kalla kaifa nusarrifu ayat thumma hum yasdifun kalli yanda muke bayanin aya daki daki daki amma kuma suna kaucewa suna kaucewa wannan malamai suna kiransa al-uslubul jadaliyul qur'aniyul ihtijaji na'am the quranic methodology of argumentative presentation the quranic methodology of argumentative presentation yani tunda ai an baje maka dalili magana karara balo balo faro faro saro saro ko zai iya ganewa to da haka wane ne zai kawo muku wannan abu din tallar ce look at them how make clear our signs but they are distracted at the same time ba su da hankali aya ta gaba قل أرأيتم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل كساكي دي جيا مسو أرأيتكم أنا لبارك tell me أرأيتكم كالليكو جيا من إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ku bani labari mana idan azabar Allah ta zo muku baghtattan babu shiri katsaham ba aune shine baghtan au jaharatan ko azabar Allah ta zo muku a fili hal yuhlaku illa qawm zalimun yiwa za a halaka in ba zalimin dan kalmar hal anan lil ithbat ne akwai waɗanda za a halaka ne in ba zalimai ba na su za a halaka to in dai haka ne kuwa kar ka yadda ka zamanto azzalimi kenan aya ta gaba malam وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين زوا كرشي ita ce aya mai lamba 48 Allah ya ce wa ma wannan mawace iri ce mawace iri ce istifhamiyya ce ko kuwa khabariya ce khabariya ce domin tana ba da labari ko ba ka ba inda tambaya ce ta ce mas muka an gane amma ma takan zo tana ba da labari saboda kama ce informative not inquisitive ba Allah na cewa ba ma amma kuma tana korewa ne ba ma aiko da manzanni illa kuma suna da ƙa'ida suna cewa idza ja'at illa lil istithna fi siyaqi al ithbat tufid al hasr wal qasr ma'ana ba ma aiko da manzanni sai dan su kasance masu bishara game da shiga aljanna masu gargadi game da shiga wuta cikin wa ma arsalnaka illa kafatul nasu bashiran wa Shi ne, ba mu aiko ka ba face bashiran wa nadhiran walakin na akthara yalamun cikin suratu saba mai bishara game da shiga aljanna ko gargadi ga barin shiga wuta to wannan shine aikin manzannin Allah to da yake haka ne ko sai Allah ce faman amana duk wanda ya imani sharadi ba imani kadai ba wa aslaha ya kuma gyara abin da ya wuce mara kyau to ya kwantar da hankalinsa fala khawfun alaihim an kore masa tsoro wala hum yahzanun ba bakin ciki Allah ka sanya mu cikin su ma ilimi suka ce abin da yasa ake aka hada khawfun da hazal saboda lokacin da mutum zai bar duniya zai je ya shiga rayuwar da bai san ta ba so akwai khawf Allah shi baka da tsoro baka da tsoro kawai innal ladhina qalu rabbuna lakana ta majmala إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا wa abshiru bil to tu'adu idan mutum ya zo mutuwa mala'iku kan ce kwantar da hankalinka sha kuruminka karka ji tsoro li'annaka satuqdimu ala hayatin ghayr ma'udatin indak akwai wa tsoro to an kauda maka tsoro ɗaya kenan na biyu ka bar gida da ka sani ka bar iyali za ka bar 'ya'ya za ka bar masoya akwai bakin ciki hmm. ci bakin ciki mm. sai aka baka garanti babu tsoro kan abin da zaka tarar kar kai bakin ciki kan abin da ka bari wata rana a kano wani malami tsohon malami na shekha abdullahi allah ji shi malam ya rasu aka je aka wanke shi aka sallace shi wato kullum abin nan yana ringin bell in my heart yana sa tunani an ɗauki gawar za a kai rami sai wata tsohuwa ta leko ta ce abdullahi za ka je gida Allah sa sauka lafiya abdullahi za ka je gida wani gida take nufi abin da malam yana ta sanya min tunanin ce tsohuwa ta san shi wata ta kuma tana masa farewell tana masa bankwana kuma tana cewa za ka je gida la ilaha illallah Allah ka ba mu sa'an zuwa da haka Allah ta'ala ya ce faman amana wa aslaha sharadi guda biyu saraka duk wanda ya san yana wanda yake ba ka gyara ka duk mu za mu gyara ni ma za mu gyara wani bane ka tuba kawai ni na tuba tuba lokacin da aka fara zara rai ba magana tuba lokacin da aka saba ka a makara a na'ashi za a kika gidanka na ƙarshe za mu gana tuwa sura ka Allah ce faman amana wa asla wanda ya imani ya gyara ba tsoro gare shi babu kuma bakin ci aya ta gaba والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون أما وطن سكا كرية آيوم سوى أن العذاب يمسهم أي يمسهم العذاب بما كانوا أي بسبب كونهم yafsuqun ay yakhrujuna an ta'atillah na'am saboda fasikanci shine al-khuruj dan yace fa fasaqa an rabbihi sai ya fita daga bin Allah araftum saboda haka waɗanda suka kareta ayoyinmu waɗannan azabar mu za shafe su almasu anan ana nufin alwuqu azaba za ta rincako a kansu saboda abinda suke nema Allah tawaye suka ce alba'u alba'u sababiyya ai bi sabab fisqin kenan fasiki kuma shine wanda ke tunkarar sabon Allah ya san sabon an gane in yi yawa sace da shi alfasha suna kiran alfasha open immorality ma fasikanci a wai fisk fisk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 أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إلى آخر الآية الكريمة قل يا يا رسول الله لا أقول لكم إني خزائن الله I don't claim I don't pretend ni ban gaya muku ina da taskar arzikin kasu ce da kai kawo kaza a'a ni ba na da'awar haka ni ban ce na mallaki taskokin arzikin Allah ban faɗa ba ɗai kenan wala a alamul gai ban ce da kuna san gaibi kaga wannan magana ce muhimmiya wanda ke ce annabi ya san gaibi ya tsoraci Allah ga qur'ani karara duk wanda ya sa kai da wannan to yana sa kana ja da Allah ne kowaye kuwa malantarsa ba ta kai ta manzon Allah ba ba wahayi ake masa ba mutum ne irin ka so wanda ya ja ka zuwa ga mummunan fahimta za ku yi rigima da shi gaban Allah ga Qur'ani karara ina fata an gane masu to ayan nabi yana ba da labari to ayin ya ba da labari Allah ne sanar da shi wanda ba kiransa gaibi hmm. idan Allah ya gaya masa abu na ɓoye ya sani kenan kuma mun san gaibi don kuma ya gaya mun san gaibi kenan mu ba so ga nassin qur'ani karara yasa na aisha take faɗa cikin hadithin masruq ibn al-ajda ta ce abu uku duk wanda ya gaya mai faɗe ƙarya hmm. daga ciki tana cewa man za'ama anna muhammadan ya'lamu ma fil ghadi faqad a'zama 'ala Allah al-firya hmm. duk wanda ya ce da ke annabi ya san abin da zai faru gobe ya ma Allah ƙarya kar ka ɗauka son annabi shine ka faɗi abin da bai tabbata son annabi ka sa inda ya tsaye da kai shine hakikanin kana son shi ma in ka kuskura ka ce ya ce bai ce ba to hadisi ban kaza ba alayya muta'ammidan falyatabu maqadahu cikin alhakin musaddar kuma hadisi sahihi ka gaya musu ni ban ce ina tuskar arziki ubangiji ba kuma ban ce na san gaibi ba wala aqulu lakum inni malakun kuma ni ban ce da ku ni mala'ika bane aya daya ta faɗi abu uku ban da treasures na arziki ban faɗa ba kuma ni ban san gairi ba kuma ni ba mala'ika ba to me kake yi in attabi illa ma yuha ilai ni abin da aka yi wahayi kawai nake bi kaji manzanci ko ul kace da su hal yastawi al a'ma wal basir da makaho da mai gani ɗaya ne ba ɗaya ba ne afa man yamshi mukibban ala waje ahada yamshi sauyan ala mustaqim mukibban kansa haka downcast wanda ya fito kan hanya na misali yana tafiya haka da wanda ya daga ido wa zai ci karo da dutse to shine ma'anan misalin هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكروا أبوكم تنانيني تفكروا آية تقبل وأنذر بالذين الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شفيء لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَأَنذِرْ بِهِ كجرجر مُتَانِي دَشِي شيني قرآني كما يدتي وذكر بالقرآن من يخاف وعيد تشيني وأنذر به wa anzir bihi lamirin qur'ani an gane ko shi yasa ibnu malik cikin alfiya yake cewa wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al huruf mudni ka shabahi al wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna yana bayanin yanda ainihin suna da lamiri ke da alaka cewa lamiri kan zo a representative din suna da Allah ya ga dama sai ce wa anzir bil qur'an ya faɗa a wani wuri ai ko ba haka ba wa zakir bil qur'an nan sai ce wa anzir bihi li anna ad-damir yanubu an al-ism yani al ka gargaɗi mutane bihi da qur'ani suwa za ka gaɗa alladhina yakhafuna waɗanda suke jin tsoro an yusharu ila rabbihim lalle za a tashe su zuwa ga ubangi to gargade su dama wanda ke amfana da ƙur'ani ai mumini ne laysa lahum min dunihi wali wanda sun tabbatar ba su da mai jibintan lamari in ba shi ba wali shine majibincin lamari majibincin lamari mai taimako Allahu waliyul ladina amanu Allah shine mai jibintan lamarin mu'minai to ka gargaɗi waɗanda suke tsoron tsayuwa gaban Allah sun tabbatar ba su da majibincin lamari in ba Allah ba wala shafi. kuma sun san ba su da ainihin mai ceto ka gargaɗe su la'allahum yattaqun da fata za su domin kalmar taqwa abinda ake nufi da ainihin at-taqwa shine an taj'ala tuqa bainaka wa bain azabillah hmm. ka sanya barricade ka sanya kandagarki ka sanya shamaki tsakaninka da azabar Allah shine taqwa wa libasu taqwa zalika khair wani malami na cewa idan lam taksuka taqwa sata'ara wa in hallauka dibajan wa khazza wallahi idan rigar taqwa ba ta rufe maka jiki ba za ka zama tsirara ko an sa maka rigar duniya ko na idan lam taksuka taqwa sata'ara wa in hallauka dibajan وخزة اللهم اجعلنا من المتقين آية قبل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من تطردهم فتكون من الظالمين ما أبو ilimi sun ambaci wannan aya masu asbabun nuzul lokacin da kafiran ka manya-manya heavyweight cikinsu suka je suka ce ya muhammad muna so mu zo mu sare ka amma waɗannan talakawa jikinsu na wari ka kore su su bilal su ammar su sahibin romi inda za ka ce su dan bada wuri manya sun zo Allahu akbar manzalla saboda kwaɗayinsa musulunta sai ce ku tashi Allah ce ina kul basu nan basu wurin Allah ce wala da taqrid alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu Allah ya tabbatar musu yuriduna wajhahu ya ba su confirmation yadda Allah suke ne kar ka kore su waɗanda suke kiran Allah safiya da marici suna neman yadda Allah saboda waɗannan kar ka yi haka ma alaika min hisabihim min shay haka ne hisabinsu ba kanka yake ba ya rasulullah Kuma ma min hisabika alaihim min shay naka hisabin ba kansu yake ba firka shi fatatrudahum ka kore su fatakuna min zalimin hmm. sai ka zamanto cikin azzalimai kiya hmm. idan annabi muhammad allah ya gaya masa hmm. haka to ya rage kuma waye ke da matsayi da zai ce ni kaiwa ga masu abun an gaya musu haka wannan shine hausawa ke cewa bari mu da ki juji don mu ji karan gwazar ma eh, bari mu tauna tsakowa don aya ta ji tsoro Allah ya samu da na'am wani Oh, Juji? Uh, not, not okay, I'm going to waɗanda muke takama da sun ba wasu kwai to Allah samu dace aya ce ga malam وكذلك فتنا بعضهم ببعض تقولوا الله فتن وكذلك أعلم بالشاكرين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا سي الله يتميا أليس الله بأعلم بشاكرين الله يتي هكذا مكا بتنساشي دساشي واتو إذن da رأيوا wato da ya ce waje alna ba'adakum li ba'adin fitnatan a tasdiruna wa kana rabbuka basira can cikin alu suratu al-furqan sura mai lamba 25 ma'ana haka dai muka fitini sashi da sashi wani a bashi dukiya wani kuma a hana masa fitina mara dukiya yana gana ah, wanda ba zai bani zakka ba shi mai kudin yana gana wani kwaɗayi ke garin shi na fitina mai mulki ce ba amin da'a ba shi kuma talaka yana ganin an zalunce shi fitina to Allah ta tafi haƙuri haka muka fitini sashi da sashi liyaqulu a ha'ulahi manna Allahu alaina dan su yi sai waɗannan suna Allah fifita da kan ma'ana kafaran maka suna cewa yanzu Muhammadun da muka san shi da shi da mutanensa su ne Allah ya ba manzanci muna zaune a gari a lokacin da kake ganin cewa kai kafi wani to kana cikin fitina Allah lokacin da ka ji nafuwa ne oh you are destroyed wallahi in kana son ka zauna lafiya kowa ya kai ka yadda baka fi kowa ba Allah ne ke daga wanda yake so amma lokacin da kake so ka daga kanka kama sai Allah ya aje ka kasa to su suna da wani irin negative mentality ya a ce a ba muhammad manzanci mana zaune shi na lafiya haka muka yi fitina ce ai don su ce waɗannan ne allah ya daga a kanmu sai allah ce to allah ba shi ya san masu godiya ba sun gode mu kafir kafirci ne shi yasa sai wannan tambaya alaysa allahu bi a'lama bi shakirin na'am wa amma ka duba mecece amsar alaisa duk inda allah ya ce alaisa to amsar karka ce na'am in ka ce na'am ka rusa sai dai ka ce me bala kwarai da gaske to me yasa yace bi a alama ya kamata a ce aljar ne wal majrur لماذا حرك الميم بالفتحة نيابة عن الكسرة والباء حرف من حروف الجر لماذا يا طلاب النحو لماذا لبنا كن سنة كن جبوتا بيع me yasa ya ce bi alama sai ka ce alama na daga cikin al'asma'ul mamnu'a min as-sarf faqat duk suna da ya a ma'aunin af'ala bas yurfa bil damma wa yujarru wa yunsabu bil fatha niyabatan al kasra cikin kawai ba Allah bane mafi sani game da masu godiya ashakirin na'am muna da alaysa Allah bi ahkamil hakim to ai akwai idafa ai akwai idafa an gane ko ai misali ne kamar lillahi al'amru min qabli wa min ba'di haka Allah ce hmm. me ce min qablu mhm. wa min ba'di to me yasa ka san min tana musuna kasra ne hmm. me yasa ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'du mai dalili إمام إضافة أما صنعي الإضافة منوية هكذا كيتشوا لله من قبل تسجي من حرف الجر قبل ظرف الزمان مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة والإضافة منوية وإضافة is intended شيء صار عند إضافة سيك كسرة كو إلا من بعد ما بعد يتي أي صبر أوكي إضافة tayyib saboda kan sai Allah ta'ala yake tambaya ba Allah bane mafi sani game da masu godiya kuma ku duba godiya ita ce godiya irin ta aiki idan mutum ya ci abinci ya ce alhamdulillah sai mu ce kayi godiya ta harshe ke sai kuma ka tashi saboda ka koshi sai ka je gidan sinima sai mu ce to aikin ka ya kareta ya domin a shukuru shine practical thankfulness ka gode ma Allah aikace shi sai ce i'malu ala dawuda shukran wa qalilun min ibadi shakur saboda idan ka ci abinci ka ce Allah na gode ka tashi kai sallah to wannan shine ashkur Allah ya baka lafiya ka yi amfani da lafiyar ka bi Allah ka yi ashukur kenan shi yasa ya ce alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin ai Allah ya fi kowa sanin masu gode masa Allah ka sanya mu cikin masu gode maka wa idza ja'aka alladhina yu'minuna وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخر الآية الله تعالى يتي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا idan waɗanda suke imani da ayanmu suka zo gare ka ya rasulullah jaaka wannan kaf ɗin lamirin mutum ɗaya ne annabi muhammad ake nufi wanda ya bi hanyarsa sai ɗauki wannan aiki ne idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo gare ka faƙul salamun alaikum ka ba su gaisuwa ta musulunci ka ce salamun alaikum ita sallama ta musulunci kenan ko dai ka ce salamun alaikum ko ka ce assalamu alaikum za ka iske a can gida sai ka iske wasu suna batin sallama wannan cewa ama alaikum ko salamu alaikum wannan jahilci ne laifi ne ka ce ama alaikum A shekara kan wace shekara ko salam menene salam ya yi kama da tsani tsani akan ladar abinda za ka ce shine salamun alaikum ko ka ce assalamu ma'ana amincin Allah ya tabbata gare haka za masu imani shi yasa aka sanya wannan gaisuwa tsakaninmu da kaga dan uwanka musulmi ka ce da shi assalamu alaikum ba sai ka san shi ba in dai musulmi ne ba sai dan Najeriya sai dan Ghana dan Gambia kama ai imani ya riga ya dauko magana ta ƙare hmm. ka ba shi gaisuwa ta musulunci kirista ma an ce ka ba shi ka ba shi ka ba shi amsa ba zana musulmi kirista a cikin hadithi a cikin hadithi kuma ita wannan gaisuwa ta sallama tana nan hatta cikin bible shalom alaikum inda za ka je ka ɗauko old testament the book of genesis exodus leviticus numbers deuteronomy za ka sami kalmar shalom alaikum hmm. so ina ne ka zo ka samu ka ringa ce da mutane excuse me hi hi hi wani irin kai mana sallama assalamu alaikum shine gaisuwan shi sa kowaya ka kira ni in ka ce shalo bana amsa ni sai na ji sallama in na fahimci kafiri in kafiri shi ke da kafiri amma musulmi ya kira ni hello malam hello bana dauka بني سلمة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على هذا بيتي أفشوا السلام ويا سلمكم wasu saboda wai sun ci gaba a office sai su dinga rubuta knock before you enter haba dan uwa musulmi what can knock ka rubuta ai sallama sai kuma suka kwan kwan kwan kwan ce who is there ce i am min ko ka ji sun ce da faransa ki ila c'est moi nini c'est moi ya akhil karim aina salam mun taso a ƙasar hausa kakanninmu a da a ƙauyuka sai ka ga mataye tsofaffi ba sa sallama gida sai ce gafaran ku ne ba sani ko a gana ana gafara sai Allah ya mana aikin gafara shigo cikin su waye sallama din mun yadda gafara da kyau amma ga ce ka ce ka yi sallama kuma dan girman Allah a dinga koya ma yara sallama yaran mu kanana Yusuf شيخ السلام عليكم عائشة شيخ السلام عليكم سيد because abin da ka taso kana yawo har ka girma za ka yi shi faƙul salamun alaikum ka gaya musu wannan ka taba rabbukum ala nafsin rahama ubangiji ya wajabta ma kansa rahama annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma tab duk wanda ya aikata mummunan abu cikin ku bai sani ba sannan ya tuba min ba'dihi bayan mummunan aikin wa aslaha ya gyara fa annahu lallai cewa shi Allah ghafurun mai yawan gafara ne haka ne ko kuma rahimu mai jin kai shine ghafurun rahim kuma kun ga da ghafur da rahim siga ce ta me mubalagha ghafur fa'ul rahim fa'il sigar mubalaga ne mana mai yawan gafara shine muke cewa ghafurun oft forgiven oft forgiven ko ka ce all forgiven rahim tremendously merciful rahama ta kai inda take shi sa malamai suke cewa kalmar rahim yawanci an keɓe ne ga mumine a دنجي وكان بالمؤمنين مي بتي رحمان أبا أما الرحمن لكل إنسان أما دك النسمانة ديني وكذلك نفصل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك tankar haka muke bayanin ayoyi daki daki shi ne fassil domin kalmar tafsi. abu ka ba da shi wara-wara dalla-dalla Allah ce kuna jin ayoyin nan ne muna muku bayani daki-daki in ji Allah walitastabina sabilul mujrimina saboda hanyoyi na criminals hanyoyi masu laifi su bayyana gare ku tun daga bayani na kirki kun gani to ga hanyar masu laifi ya bayyana to karka ji hanyar masu laifi inna hadaina wasu sabil imma shakiran wa imma qur'ani shi zai maka bayanin hanyoyi na barka ko da wani ya zo da wani abu na sako ya gyara shi yana zaƙin baki sai ka cira ai dama Allah ya ce zai mana bayani domin hanyar mabannata ta bayyana Allah ka samu dace qul inni nuhit قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قيام يا رسول الله ni an hana ni na bauta ma waɗanda kuke kira ba Allah ba ni an hana ni Allah ya hane ni kuna bautan gunki kun ki kuto ba ku je ku ta yi amma let me declare my mission to you ni an hana ni in bauta ma waɗanda kuke kiransu ba Allah ba Allah ya hana ni haka ulla atbi ahwa'akum gaya musu ni ba zan bi son zuciyarku ba saboda waddu law tudhinu fadhinun to ba zan bi ku ba na dhalatu idan yau in na bi kenan na bata kenan ai na zan batacce wa ma ana minal muhtadi kenan ban kasance cikin shiriyu ba ni ku Allah ya riga shirin da ni wannan ana nuna maka wato abin da ake kira tsayawa akan gaskiya da cijewa da turjiya da yin ta maza ko da an zo maka ta dama da hagu karka yadda ka bar tauhidi karka yadda ka saki hanya haka sahabbai suka yi karanta labarin bilal bilal da ya musulunta kafaran maka mai suka yi musa ubangidan shi umayya ibn khalaf wallahi malam sai kama shi ya ɗaure shi ya ɗauko ƙatoton dutse ya danna a ƙirjinsa ya ce bilal sau ka kafirce ce ina Wala inda za ka yanka ni kai balangu da tsire dan ne ma'anar maganarsa yana cewa kita an kita an wa ne irban irban falan akthar you can do your worst ba zan bar imani kaga ne misali zinnira yarinya ce ta musulunta malam suka yi mata duka sai da kuma kudin wata ce وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز ce kin gani كن kin كن كافر جيل غمكا gashi nan kin makance sai ta ce ina gumakanku ba su isa ba allan da aka yi min azaba na rasa ido domin shi ya sani wasu malamai suka ce wallahi kafin ta mutu allah mai damu ta so imani ba compromise game da imani is your capital kar kai wasa da shi da inda ka je ka tallata imanin ka ta hanyar hikima da ilimi ka zama civilized wajen bayyana addinin ka shi sa ina kira ga yan uwa musulmi kada da mun zo US ko ina ne mu ringa sakaci da addini hannu da mata ko runguma ba daidai bane fa kai fa musulmi ne baka da uzuri fa in bai zama larura ba ko a ce wani function ga musulmi ya zo da matarsa ana rawa wai karace da shi ba kauye to ai kai kauyanci ai wallahi hakikanin kauyancin kenan ka zo kana tikan rawa ba kai raba dalili da matarka ba daidai bane a je fati ana shaye shaye ya akhir karim aina dinu wa ana akhiratu this is your identity card kake son kai wasa da shi yahudawa a garin nan ba suna rike addinin su ba sai kai ka zama araha je ka brooklyn ɗazun na ake nuna min kabarin su malam yadda suke kabarin su a queens ma is unique daban ne kai ka addinin wasa inna dina inda Allah islam saboda haka Allah ya ce in ne haka to ai na bata kiyan wa ma ana min al ban kasance shi ba in har zan bi son zuciyar ku ana lalace saboda shari'a tana son ka tsaya amma ka yi bayani ka yi bayani ka ce ga addini wani ne yake cewa a nigeria to ku musulmi addinin ku ya ce ku aure matanmu yaranmu na kirista amma kun hana mu auren naku matan sai ka ce da su ai mu mun yi imani da annabi muhammad mu mun yi imani da annabi isa ku yi imani da muhammad sun ba ku yayan ku aura magana sa gari if you believe in the prophet we're going to give you our children amma ku yi imani da shi ba ai zan ba ku annabi isa namu ne ko ba haka ba kuma namun ma namu ne ai kun gane logic din wani lokaci kana bukatan ka zamanto smart intellectually alert bari ba ku wannan misali lokacin da turawan ingila suna ma india mulkin mallaka in ji ahmad didat sai aka sa allah ya ci kanshi sai aka sami wani pastor ya zo yana dubbe da wani babban malami a india ina jin ko a delhi ko allahabad aka cika a hall pastor sai yake cewa dama ga musulmi ga kirista sai shi fasin sai miƙe sai ke cewa Yes, Sheikh, tell me. When the grandson of your prophet Hussein was being killed, why didn't God come and intervene and save him? Tell me. Wannan ita ce tambaya. Lokacin da za a kashe Hussein jika annabi, me yasa Ubangiji bai magana? Sai aka So Kirista sun dauka sun yi wani ne. Sai aka fara hallelujah ana murna. Can Imam malamin no. God cried. I said, what? <laughs> because God told Muhammad, Muhammad, be patient. I couldn't save my son. Jesus, how could I save grandson? <laughs> domin ga ɗa ban taimake shi ban taimaka ma jika ai shi kenan ƙarshen da bai ba mai talla ne kafar ba rigima ba dambe haka za suka ce mai abin faɗa baya faɗa mai abin faɗa baya faɗa faɗa in faɗa ba ta kawo faɗa shine suka ce kawo nassi ba naushi ba na fata kun gano da kyau ko so abu ne muhimmin gaske ka kafe akan addini da aqida amma kaka zama dogmatic kayi masa bayani har ya gane kai wannan kan gaskiya yake ni dai ban yadda ba amma kan gaskiya yake akalla ka jefa masa shakka tsarin musulunci kenan ban sani ba lokacin tafiya ne ma? eh eh Allah ku hakuri dan mu je mu tsaya wa inda mu fatul ghaib suna da adam nan ne gaba din karanto su koda ba mu dogon shiri ba sama sama sai mu wuce na قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي يستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل قيامس يا رسول الله إني ني على بينة من ربي ناكم حجاني لك أبنجي قيامس بعد كانك بمسلم تينا is on clear proofs and reasons شيني بينة kuma wannan bayyana ba daga wani mutum ba ne min rabi daga ubangiji na wa kadzabtum bihi ko kun karyata ko okay ma indi ma tasta'jiluna bihi abinda kuke cewa na kawo muku na azaba ba ni da shi ba ni da wannan inil hukumu illa lillah hukunci na Allah ne ya kusul Allah shi ke bayanin gaskiya daki daki wa huwa Allah shine khairul fasilin mafi alkhairin masu ba da bayani daki daki kaji sako musulunci babu wani pretension ni ba wani na Allah kawai khalas ku yi imani ko kuma ku ki imani amma na riga na sauke sako na saura aya daya ko sai mu tsaya haka na'am قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين بارك الله فيك قل قيامس يا رسول الله لو قلوبة لو ما لما أعرف يا صنع لو مين suna ce masa wai harfu limtina lilimtina hmm. lau harfu limtina lilimtina kamar ya suka ce harfu limtina il jawabi limtina il shart wato response babu saboda babu condition in ce da kai lau a taitani lawajattani kenan baka same ni ba ne. da ka zo da ka same ni kenan baka same ni ba to shine harfu limtina harfu limtina il jawab limtina ishar al jawab an tudrikani ma adraktani li annaka ma ataitani عرفتم؟ نعم شيني حرف الامتناع للامتناع حرف هني دومين ba a samu amsa ba dan ba a samu condition ba nan Allah ta'ala na cewa lauanna anna indi ma tastajiluna bihi gaya musu da abin da kuke cewa a kawo da sauri din nan ba kun ce a kawo azaba ba da hannuna yake <laughs> laqubi al'amr ba magana ta kare da kun tashi daga aiki da an gama da ku da an yanke hukunci ne da ku sai dai kuma wallahu a'lamu bil zalimin Allah shine mafi sani game da azzalimai masu wuce iyaka waɗanda suke committing excesses who go beyond the limit of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah knows them well and better. The message in this last verse that we're going to stop, verse number 58 is, tell them, if it had been with me, those things you asked to be quickened against you, it would have been decided decisively between me and you But Allah knows there is those who commit excesses, the wrongdoing lots. This marks the end of today's tafsir. za mu haɗu gobe da yardan Allah kamar da aka sani za mu tafi masallacin annasar saboda musharaka da yan uwa can saboda wani tafsirin da za a yau abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada shi wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka cire kuskuren daga zukatanmu ka kawo daidai ka sa a zukatanmu Allah ya albarkace mu da qur'ani ya ba mu ikon fahimta su da karanta shi daidai da kuma aiki da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sabila